shekara 2020 ƙasar Nijar ta sarrafa kusan lita miliyar 1.500 na nono da aka iya sa'a miliyar 440 kuɗin sefa. A faɗar rabar ministan Ilibaji a cikin yankunan birane nonon da ake tatsa ƙananan cibiyoyin sarrafa nono ne da wasu 'yan garin ke sayansa a gaya Fati Fusaini albarkacin shanunta take samun nonon wanda take sayarwa ba tare da wahala ba. ina da shanu biyar waɗanda nake tatsar nono saniya duka ko ban samu ba ina samun litir hudu ko biyar litir duka ina sai da shi dala ɗari masu sayi ran ba su zo ba sai in aje shi ya kwanta ya yi nono mai tsami waɗanda ke sai da dau nake sai da ma. Usaina mai cido kasuwancin ababuwan da ake sarrafawa da nono take da kanta take sauya nonon da aka tatso. Gurfuma ne na mata takwas namiji biyu kullum marece mu mu sarrafa shi in muna sayan nono wajen Benli litre ko 25 litre muna yin wagas cikin yawo da shi an kai formin mu wasu suna komande wasu na saye cikin kasuwa da dama mashaya nono ba sa yaba nonon da aka tatso sabanin abubuwan da aka sarrafa da nonon a cewar jami'in ciyarwa ana shawarta shan nono domin karin koshin lafiya dr harakoi muhammad nono cimaka ne da ke kumshe da sinadarai ana buƙatar mutum ya sha nono akalla lita ɗaya a wuni sau uku. Shan nono yana da matukar amfani da yawa suna tunanin nono na gari ya fi ɗanyen nono. A fannin kimiyyar cimaka muna iya cewa a'a saboda a lokacin sarrafa nono na gari ɗanyen nono yana rasa duka sa na sinadarai. A wasu lokutan shekara masu tatsar nonon da masu sarrafa shi ayyukansu na sassauta ƙarin kashin kuɗi ga wasu da kuma tsayawar aiki ga sauran. A lokacin lokacin zahi dussa nake saye yan aje saboda yan ba su mai kiwo ya kai su in sun komo ina sa musu dusa su ci in lokacin damuna ta sun ta neman abinci wani wuri ba mu da nono sai aiki ya tsaya ƙasar Nijar tana shigar da nono na kimanin miliyar 20 kudin sefa kowace shekara domin cika gurbin bukatu harabar ministan ilibaji ya nuna da cewar shigar da nonon tamkar wani taka birki ne ga bunƙasar sashen na ƙasar. you want